wanda an nan gaduro ɗana habidu ba a zukun libadin adu zumno ne san makala da kamar ne wa lakum fil ardi mustaqarrun nan jiran bejin gawo cidibelan kan daram wa mata'un ilahin tamtam gana wakti gana biya qala da jugulu wono fiha hayauna gawo cidibela din kan ngatuwi wa fiha na suran nuyi wa min minha tukhrajun kursilan nan da tuliyan kuma da sassana. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ۖ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم يا آدم ما نصر قد أنزلنا عليكم لباسا نندرو كازمو يرساكنا يواري شلن زنوين ما سوآتكم نمدوين دوا وريشا قرآن ما دلوية كازموا ولباس التقوى كازمو على رتابعه zalika khairun wanda shi mangal wodo kazumo ala tayo ku zai shi masile numso kolkol lokala mu yakamin diso kuru awo warabi muko ya kai masa kin ka shar lan salda wata salti nan ga yakamin diso adi ki ka zama hada shi mali baso takwa ala badil aqwal futum al da guzana libasu takwa hada mal mala guzana shi ma da kare sha mai nur duwan kare kare da zakcin ma an masu kun gwado do in malama adiyalan malama sunayalan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fi amami nura wa min halfi nura wanda adi gwado zai nadi wato nur ma zai an nur shi ma adi shi ma su taqwa do karan nan du nur ka shi moyalan fallatin wajja man yatamasha bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi shi do in lura ne roletin hadis bara da sallallahu alaihi wasallam roletin ma wanda ya shi ma kazumuwa so da galwa zawo zalika min ayati lahi kazumuwa nan dura sakana hadisa ma aya kama da la'allahum zakarun wani shirin kawai ke waro kazumu am mai la duyuson beji kam mai biya numduwai kama shatso mumma alaman na kwatso mumma na garu kam mai ganyi adin mana do lardin zan ci ma samin sa maso amma na a waye samin duman tazumu do ambate meji kuru na doyi kulu so jiri jampa so wala makarmu mu yana da kuru na kulu am sandi me beji annan ga duro ha kulu sai kulu mu ya gai sai lalle kulu gai kulun ba da na kulu fuska kamar mu yana da inda maroko le ne audiya na kama shinkili so ayi le ne mali le ne kamuwa sha sami kamu sha sami fuska biyata ta kullun ga biya da hidima kabusha sun kuluka mo annan ga duro lardi nun duro kollata kazumu kamun gila ma yidima mane wata mun gudiya mu ya bani adama ya adama na so. la yaftinannakum shaitan wata diya nan diya shaitane fitina zai a wajiri ya su jirin kabulan wata kasanin shaitanin ya ji wallan su kama akhraja abawaykum min aljanna futu alaman na ba ma ya ma zanna lan su tulona da yayi ba adamuwa yani ma wawa zanalan iurisa sha tuyo yanzu an huma libasa huma kazumun za san sanda dai sun liro su dudoyi liuriya huma sau ati ma kaman zaro kaman zai fulezo duwai innahu shi satandu yarakum nan dia surin huwa shiklanza za wa qabiluhu jama'a zgabtuna nya sori min haythu la taranahum la shasan da ruwan bi inna ja'alna shayatina awliya ade shaitan so don rawo kaman zaro diana للذين لا يؤمنون am doyin كما ma ما سدى masu وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط نعم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وإذا فعلوا فاحشة أمس يكندو ديبي سجنة قالوا دا جوجل زي سندي وجدنا عليها أباءنا أوان دي سو يين دي سو كلاد نجيس والله أمرنا بها على ما أن أمر سو أمر سجير وان دي أمر زيها qul kul san jiro inna allah kama ala adin la amuru bil fasha a wadi lan kan jan zuga lajin ba inna hadha al fi'l min al fasha a dibi ma adi dibi Kura kuma da a wadi lan de gala lajin ba wanda shaitan ya gala zawanya yanzu al shaytanu ya idu al faqra shaitan nan jiro nan fitku da warin zai wa ya ya'murukum bil fasha kur a wadi bi lan gala zai wanda ataquluna ala allah ma la ta'lamun ala rawan dukku wi awnatu nan bama gudzi wa gulluwi innakum bittiba'ikum lil aba awo awan yayan kan sadini rumin na da soroluran ben ba ma wal ajdad ka so ya sadin na da fil ara lamar ra'ayu yayi wa shara'i shara'ad wa ghayr musnida gretiyi ma ilal wahyu luran no gretiyi ma jir kamar shara'a constitution da ya kamata so yake nan taquluna ala allahi ma la ta'lamun ad samma ala rundukta awadu wa nan ba mu annahu shara'ahu li ibadihi loran na ci ma man dai kan jandura shara'a zunawo amma nan didi a waga da sharaju wanda ari sama alfasha a taquluna ala allahi ma la ta'lamun aw nawtu nan ba mawa ala rundubko gulgul gulgulle umar a waka man dai bin amari ro ne kan jaro isna hade amara rabbi bil qist kaman dai dai nam adal lan andiya galaska da nam adal jo kato jire lan tuno tuno wate gulgi gulgi jiwi biyu wa wujo wujuhakum fuskan do sango sakko inda kulli masjid wakti salati wa soya fuskan do san samma ala tulo jullon wasu jinno wad'uhu kuma do ala rullalle lalle tuno titulo mukhlisina la shinan garo tangarata shirka baro sanan baro mukhlisina la kuddin adin do shinan garo tangaro ne kama bada'akum udun alama balan nan da an bejiro sunna da yi nandiya ce jiya su sangin nandiya fariƙan hada ku fuwala surun don shi wani alai wa fariƙan ku fuwala dai haƙa alaihi mafdalala kawule za ta watkon innahum a wasu kawule za ta watsuna da ya sayi du, ita hazu shayatina auliya shatan su makon ragoza min dunillahi alan guran wa ya sabu na kursan dai zangada annahum muhtadun sandirishin mawata rukulan za zangada ya bani adama ya yi adam mana ta kum zayen dogono inda kulli masjid waqtu salati wa suyin annan ga duro sa su tiya mashidro luye dawo jama'a lan sabi ku ruka zumun kizufkum mu jampa kulwa kalle zawa kala nama hokk ne ka wudi nam samti ne fuska nam la wune adailan do wata ne sari ne zawo jama'a ta kum inda kulli masjid ibnu abbas hatta samtaran ficin sumu sa su tiya Hata samtar sa ficin fuska su sa sa ta ta saman jikin su sura kumsa ka sama sanga ka wuri samzu dona sala bi ishin da sha chorwa fanimi ya ka wuri kuma dai ko zuzi na takum inda kullin masjid zaye tuno dole ne sadi no guzana da fanimi ya wanda imam malik da ji imam malik rahimahullah da ji kam shi madin hadis kirajin kan luran kirajin yankan. da ji sa luran amsar gultiwe iso yankan. hadith ma amtar gulzen kal sanzin awa sanzin sama yakata kawsul indur sai ka saltu wolozu raka da tin disa rizu kaman da askarziya da alalo a yau so cip alaman da kala tun tole jini da yaro adaro dawrtiya da da is majlis ilmu ya lannabci annan ga duro da ji kan muslim da a ce shi kan gula kan ta kan muslim da wa shu su fa ku bi wakin cingin kin za su wakilan kawo hadisi gulkin da ya shu su fa ku cizu cinjin nazifu makhrajal qur'ani wonde ngilaro jolo rom luron bede cindo do cindo ngilaro cindo ro cindo ngilaro cindo timindo bol pokko holse wati cindon kala suli naro aro luron be alro rokko kala be min wati suluyi cindo andi ahlus sunna ko de cangilan zaade a wado rasuli adogo sana alan chatu notiya sakulan ngai sartuya ngo njiti mbeji ha njiti dum ko lim ja ja shikala zaba ya sabba kai no na ko dilin ya ci yo haune haune haune haune miya ka la sambu ya sami sha ka wuri samgo so no dro haune ne amma yaso safulan sartu ya muslim kaman kalakta national assalamu alaikum wa rahmatullah gulja kalan zije ja bakti na gadro ga kana samiru hamdu wa rahmatullah alaikum cidro yu arka kalgi gilenda kam kamati da halin kara na gadur islam mar kiran bilawe hatta guljin rasule sallallahu alaihi wasallam salatun bi suwakin khairun min sab'ina salatin bi ghairi suwakin sala faltin timin tinma salima made fetulur timinim tinmi da ko zana ba gunzana ila tinin ba timin nun gularan ba yimla ibnu abbas da zina kudra min turin tasaidi sawa kama zai sha su alama sha ajab suna ro sha su hakaza ra'aitu abul qasim yaf'alu hudu dikna rumma da yamba an qasim da ya sidin ruko no rasul ganza so sallallahu alaihi wasallam ade sidin ruko no ha fani mi akuma da gujin wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf kamuwa hakun zambe ji london futu ku ka ando kala zambe ji dai rabtu dola watar hani kamun du sandina kun mo ijina ramaya ha wala ni sandina kun duro isin ba wanda annan gaduro daji huzuzi na takum zayin dogono inda kulli masjidin waktu salar soyin wa kulu shirabu ka ji biyo ka ji yayo wala sirifu wata barnadu wanda gantin gilama kan ganti halal belan kan bu ka ji bi ka ji yayi ka gilamu dau kan belan nya soriya ni alamaram kan bero nya soro nani min bejiri wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith nyama ro kuma ni nyuran nyama na da amsa ro zante min jiri me zanteni ade di manya bon ma yamma kasatumatin sral sandina daw jama'a ro ga min yan yinjuwa ta gai ngai di dimya islam duma ro bab islam ma duma bata na ma innahu shi kama da ala da la yuhibbul musrifin kin jabar na masu asrayi ha uruya ni dingai dimya abi zayin islam ya zayin ni muslim wajir din ni musulun wajibin ga jima'a abi zayanum islam zayanum ha ngo ne tartib do ni muwajire bi islam da wallahi jibril ajar su kulo wallahi jibril sai da ajar su kuro awile su do madina lan rasul sallallahu alaihi wa sallam nafkata daw sawawila ja'a rajulun shadidu bayadi thiyabi kam kazumu ya ta shadidu sawadi sha'ar kundini zusul fursun sirajin wala jura alaihi atharu safar ala maram kam doyi atti bulawron kadi e kin zibba fajalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isbata rasulillah nabti na dawe ardi ya dalibul ilmi yiso dalibul ilmi ardi ya safa kam ilmu mata mayo tin zika dawo ba ka zum zika dawo ba sandina lan doyi ilmu ma wala ni mani minna yi yelan do are amma an dai ishe kemin zu shariyo doro chukuriye ni hura ma waida ishe buja bujaru da amin kasaltun <laughs> <laughs> ah, ba karam lamba to shi ma alari tawo wala ma zawa ga karata wala ga kilar fikra diriya wala jin ba an da labar duniya da an ba mare dai ba wande wande ade bi wande ade ro jibril ade ro safa jo kulkun ne umaru man harrama zinata allah zaya kamande tun janzor su sana du haram zo ndi sha haram zo allati akhraja li ibadihi cikin jiyan zo rasulullahi na madin wa tayyibatin min arrizq kan bu kiji arzayin kaman da sana ta ndi sha haram zo nabarani buljin bai haqi an ibnu umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala rasul buljina idza salla ahadukum ndun da sa rijinna falyalbis tawbayhi kazmu indi sumuna zambejia yange zazu kulu kala dursuka fa inna allaha azza wa jal kama ni nirama a haqqu man tuzayyina la shi ma sando kam zai funzuro zai tum kisheyo fa in lam yakul lahu tawbani inda ne kam na zan kazumu indi baya illa zane fallon falyattazir da ya sirwe rikidiya idza salla sarijinna wala yashtamil ahadukum fi salatihi ihtimal al yahud wata kazumu sami a rasab ka min jir yahud ya so ya sadin jiri aka fera mu kulu halatta la bi jiya jiri am de sadin de wata shiri gimi bar musulun kan boso sha sadin kulu kulu la yin wajin <coughs> kulu halan nimiya halan ya hudu kuru wal jiya da ru kulu ya da har na isna jiri gudiya ya sadin bungun me zawa gina zaya adiya war zan ga yin gusun gulata da zan da jiri wanda arma da sha cima ikimali samma ngala ga arkun da yahudi abe shafi ismo ahmad da buhariya an abi hurairata abu hurairah bilan أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول قزنا لا أن أحدكم في ثوب الواحد وتن دون دوما كازم فلون سالزين في ثوب الواحد ليس على أتكه منه شيء كلام غوانا زين أبي مبارو ينجي زامنيا سمي أدن أبي مبارو sai illa nan fuskudin kamar din yari zamzana nan min ba ada awaran numa ba asira mar yadda ba ya yi wala yajuzu tahiru salati li adamihi kazumu da nan ba na garu sala wa hartin yaro jusin a murdi da sa limin har ma ahadari mai gujin da ji kam nan zamba da ya salla uriyanan dai zuriya ya sa gizi suna da wanda annan gado kazumun bejima zayati kamar da akhraja li ibadihi kin jazar su tulo wa dayyibatin min arrizq ka kijima qul hiya lil ladzina amanu tamar mu'minna nan garo a ku ji san dana su da alkoko fil hayatid dunya dunyalan khalisatan ta nasru ta tangargana yawmal qiyamah la yara wajaya a ah, dunya bi hadin bara mumin belal kirdi cuwando mumin na garo alkono duniya din da kirdi cuwando tabta ni siya amma khalisatan yawmal qiyama lera tangara tangarata illa mumin runzuro kazalika ada yi jawo na kuma da ayati ayan billahi nan biro amma duk asujin sai ya alamun amnu zana sor fillaji قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل قل لأمرهم innama harrama rabbiyal fawahisha awodoi batidi shima kamande haramzo shima biganto num ashi ma zahara min hawa ma batana wanda fetten za gira atan za fetten zini kan ma da sasa za jin rumma shi ngocin ashi sirin rumma bal sai fetten ruma kan zina din fetten kam suwari adi fette katu kam jin adi fetten ma batana adi karu ya sijin ma rokurai tarwai ngaktirai yai, a waje ya rufe wanda shi ma tsana wal itma bi gantun da su yayi tuntuni wal bagya min zalima bi ghairi al haqq dalil ba. wa an tushriku billah kuran zuri wata ala rukmi ma'u malam yunzil bihi sultana aw dalil ba wata jiwi wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu wa ta'ala rundubku wi aw wadu inotun dan ma adiya ala gulzo ma gullama tawakkin luran da bijiro aw biya bara da sallallahu alaihi wasallam da gulzinar tawakkin arigin ya wata alarun duk gomi a wa'alai ma. Wani kulli ummatin ajal fa’iza ja a ajaluhum la ya stakhiru na sa’atan wa la ya stakudimun. Wani kulli ummatin ajal, umma wasu waktin da kam gatan da ji, fa’iza ja a ajaluhum waktin da da karewa la ya na wuta ya sa’atan fallo ولا يستقدمون كركلا فنا متى يباون كمان دي يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا أدم ونسو إما ياتي النقم ونين ننجرو إيشن رسول من أبناء جنسكم jirin دون nan كنغم kan من البشر kunotikin min albashar kamlan wale a gai kam kaman don yatluna alaikum ayati allati anzalaha alaikum nindiro kiranzain aya ne do nindiro sakanama li bayani ma amirukum bihi bayan zuro nindiro a wasu galan zakanama min salihil a'mali kundoyin mangalan wa tarku ma anhaakum an awdam zakanama kurusurodun kollonanga shirkai kida duwan limlawi awabati yoy famanittaqa minkum ma nahaituhu awo kam sha damgana maro kam dabtiya wa aslaha nafsahu hanza sasayya kullu manglan ma awjabtuhu alayhi aw kunan fala khawfun alaihim min azabil akhirah azabu layra bilan kar kamsan dilam baw wala hum yahzanun karuruti san dilam baw an ba suku ya bani adama ya adama naso imma yatiyannakum rusulun nanjiro wane kadewa kan gayan minkum surandon suna alaikum bayan zai nan jiro ayati ayanya taga ittaqa duk dokso zai yaye wa aslaha kalkallu hal za su sayya fala khawfun alaihim sanjilar ritiye bawo wala hum yahzanun rurutiye ba bawo wallazina kazzabu bi ayatina kan jando aya ro sakana madaka tuzana madinda wastakbaru ro kura sadu jira moro wazana madinda ulaika sayduwa ashabun nar sai makkan nuso hum sai fi dun halidun gamte su kuma da sakkona فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادعركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أنتم ظالم قليم باو على ما كم دوين على ركتو كم زنا هيدي كم شر ظالموا با faman azlamu in zalim dano mimman iftara ala allahi kaziba shi duwaye ala rakatu kam zina yi ma da aw kazzaba bi ayatihi aw bi ayatik man dewe rakatu suna ulai ka yanaluhum nasibuhum min alkitab alkitab na halan kitabul maqadir shi duwaye lohil mafuzul aw wa zana ma imma shi arzai mau ni zuma kilefawo fandinzima jili wo ya awodo buron tan non zalan jor commander ruwa zona ma nuwan ji shima da tuwan dinu na commander a shilan suwan dinu ya jili yanne ya commander su din din afima suwan din ba afima suwan din ba shi rahama non man be ji dunya da man yanne be atima da daman kurun le ira fa dori shilan ba har ma su kana halan buljin yana luhum nasibuhum min alkitab min saada fi hayati dunya arzayin zanganin ga duniya biya wa min sihatihim wa min ashaihim ni le fan zasu a wata gabtana su hatta idza ja'atuhum rusuluna sura hal gaywen duwan hatta kan ga yawu da isai gade ya tawaffawnahum roza gozai kan ga yawu da gudu suna mali mala'ikar mu ya kama isana mala'ikar mu ya suna kira da sabin da don nan ma mala'ikar mu ya wakilla za isa kan wajibtoyya da kuwa mana ci da zina qalu da jigu zai aina ma kuntum tad'una min dunillah inda a wancan sanar mu a awannu yin kalmar alin gurin bede ɗalu da ya ya zai a anna an ba fatina wa shahidu ala anfusihim kalan ta tawassana annahum kanu kafirin san dikir diyar ba kalan zaru tawassana ɗala da jigul jin udkhulu fi umamin qad khalal min ga wa kanuro o maana da buro zana be jikanu duro tamuna malle no san da naono min al jinni wal insi jindi so laini yikena beji kam so laini yikena beji finnari kanuna kullama kalat ummatun umma darebrin gana maad kanun sur kanun naziya la'anat uktaha sur kanun den nazira madan wai shiga yin batya bara ba ina lo da soto ne ma batya bara ba gule suna sawa da adero kaman zallantai hatta idza daraku fiha adaylan do sammale za suro durar rubtoyya jami'an tituloro qalat ukhrahum liulakum am darenta muna da guzai an buranta muna suduro rabbana kuma da haula yin gosa ya ayi san dima adalluna bale sana masudo fa atihim azaban dhi'fan minan nar azaw ka wakata kanu ya yi. dai sai kuma da alaw qala da ji kuma da jawab kalaksin li kullin dhi'fun ndun do soro ka wakata de walakin la ta'lamun kalan be nonon waya, ran nonon wa wa qalat ulahum sai bure ta muna da kurgul zai li ukurakum am da yabe sanjiron ga guzara sanjiron fama kana lakum alaina min fadl a pila man ko sawi an dana dia sammatulo fa zuqul azaba ne tambo azabu gumbe be ma kuntum taksibun hal do man diro shuto da sa kaman daro innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulun na'am ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين نعم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين إن الذين كذبوا بآياتنا كان جانسن دي آيان دي كتوزانا واستكبروا رو كراسدنا أنها أو آيان دي قلتنا دا قلترا وازنا دي la tufattahu lahum abwabu sama sandoro na sami ya katin ba godon zahir bai sami lejin ba da ya rawa jawa la yadkhuluna aljannata zanna ratamin ba hatta yalija aljamalu sai wani karimo kowane aduwan fi sammil khiyar kan zari wulan da ada mo njin bawo karimo do kan gari wala min kotir wa kazalika najzil mujrimi ada yalan jazalan da wargaye amduwan ay wuso duro lahum sandurin be jimin jahannama jahannamu lil mihadun perno wa min fawqihi maghawashin sandin sami zawun kuma gishawa wa kazalika ada najzil zalimin zalima so duro jazalan da warayye su kuma je su tsana ala azawu jalan an dasa ta'u ala a adiya fatar ama ila to sa ala amma tu zina ga wurzi ala a awkran yana diya adiya an bazu da laira sun ala jiran faida su am na sunna da wuna ma da ala kashi mun wanda ala sirra kam asuzi ma da ya kamar da ala shura ta asuzu da diluran lan kuma da godo yana am kala kazin zailan fatiya godo zan kubuwa so kuma da ala ka kazin zan herbe kuma da ala san jiran cho da falagiya na sa karani bismillahir rahmanir rahim قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات اذا العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس نسالك اللهم بهذه السورتين المباركتين قدر الخير في حياتنا ونستعيذ بعزته وقدرته من شر من شرور انفسنا ومن كل شر انت عاكف من نسيت اللهم لا تجعل فينا ما يضرنا ونسالك اللهم خير الحياه وخير الممات وخير القبر وخير البعث وخير اللقاء بك اللهم لا تبتلنا في حياتنا بما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك أنت العفو تهب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله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 wa amiru salihati kundon mangala zantuna ma'adin kundo duniya la nukallifu nafsan naskuro gana yande illa wasu aha illa au nasku da yarantin ma ulaika ashabul janna sun ma zanna uzo hum sai fi ha zanna din khalidun dumtai da je amalu salihati wa amalu ma amarahum bihi awodo yi amaru josana madasa dinna bu ma hum an yin sajjad da tana rocin tu zarama hum da janna sandi mazan na wudo du nasiwa hum sai nun guran yiya sai du yiya sai yin guran da zanna ga gaib ba la nukallafu nafsun illa wus'aha an da naskuro gana yanda sai au naskuro ya rakcin ma annana la nufridu alal mukallaf wajibiyan da kam aula kadaro ilma ya kunu filu wasu ihi ila aurekin ma shiro ganaye wamala ya shigbo a lihi awa dokin shiro teri ma ganaye da adaka ta tafturo wani za'a na kuri cutulu ya karu mummina su ya ladin shima mafi su dole aiki karun nan da adama mingin watin da jirgin su ma minti a cikinmu al'adu رواية ابن أبي حاتم من فوتو تواندنا دي حسن البصري من فوتو فانتنا دي والجند بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قمتنا ورو بران دي صلى الله عليه وسلم يقول يقولنا يحبس أهل الجنة زنا وسروتين سنجا روزي بعدما يجوزون الصراط قاو الصراط فرزنا منك حتى يؤخذ لبعض من بعض ظلاماتهم hatta nan zalim katin zai da san mafafarti katin za ki lefa sai kuma da su diya wanda katin zan duniya ya imma tilan min sha da zayamu ma wala ma wazo ya fa yadkhuluna aljannata zanna rutamin wa laysa fi qulubi ba'dihim ala ba'din gillun duma kama zanga suna balan do zanna rutamin uturwa ya qatada bil isna dai anna aliyan sayyidina ali karramallahu wajha qala guzna inni la arju an akuna tamangiwe ana ukulanya usmanna dalha zubairwa min allazina qala allah fihim kalandin wani mana atik mande gulona rotumangana wa na sammatuliyan ma fi sudurihim aw karan zan dana ma min gillin ngiktilan ikhwana ya harami rasul sandiya diyan sandiya zanna lan soto ya? wa qalu guzai alhamdulillah askara ara tawassuna allazi hadana shi an dashi musana li hadha diwal allo wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah an dibe kalanin garo shi motudura an jiro monjin bawo alai shi musana na garo gunya wanda annan gaduro shi futu imana da tawacin muzina shakirina lillah ala ru'askirdan na rungaidu guzdai bi alsinatihim tilam zalayin mu'abbirina kurusan diye bayan zai a wasu rakarun zai da na madai alhamdulillahi alladhi hadana fid dunya askira kamandiro tawaci shi dunyalin an dashi mosana imana kal kal kalmadro wal amalu salih kundun manglaro an da sakkana madro alladhi kana jazaohu hadha an-na'im kundo mangla duwan kirman yaman fannena adi jazan zoro ma adi an digin kiran da shi moni ala shi musa laqad ja'at rusul rabbina bil haqq hakika rukun ga hukuman da jire sautina أخرج ibnu jarir عن السدي ibnu jarir su mona sudayi yana gujin din laysa min mu'minin wala kafirin gabsi mu'min lan wala kirdilan kan mu alkatan gawo cirwe lan famjin urun ar kuboso illa wala hu fil jannati wan zanna kanuwa son beji kan sai na adamu lan dare duniya bai bi a aw kamu alktana da kuboso fanzin di fand fal zanalan fal la, kuru fandu do sura zana en dana made to ado sura zana en dana de tabiya adam manaro alkata kubo so zanaro sakana man fato ama gabcin kuru ade ma adam manaro alkata sama kamnuro sakana man fato ma gabcin amma kamo so fanzin dindi fal kanu fal zanala adai fa idza dakhala ahlul jannati al jannata zanawsu zanawru tamiya wa ahlun nar an-nar kannusu kannuru tamiya wa dakalu manazilahum saman duwa در غايا gayya rufi atil النار li ahalin nar zanna da hafsa kan da jifa nazaru ila manazilihim fan za su zanna idi sorin sandur fulatin fi asrodin faqila sandur gulcin hadhihi kuma ungo fan do sodo Lo amiltum bi da'ati la kida ala ka gawe da diwar da ta da ya ahal janna yana nizan na usoye uristu muhanna ndiro wara ta jiye fato am an bi ma kuntum ta'maluna ndi diosa na duwa de na da kiljiye na ndiro fa yaktasamu ahlul jannati manazilahum zanna wuce da fatu da okar diyaye ma dai da zanna da ana ma dai da ya kuru ya sa ka na garkul zai sa'id ibn mansur ya e futu fanzana dai bai haqi welan abi hurairah belan fanzana da guljin din rasul sallallahu alaihi wa sallam guljin ma minkum min ahadin gabtsin suran don palma illa walahu manzilani illa kama wasu fanzin di manzulun fil janna fanzu fal zallalan wa manzulun fil nar fanzu fal kallulan fa idza mata fa dakhala an-nar nuka nura gayya warata ahlul jannati zanawsa warata zai manzilahu fanzulu fa zalika qawluhu ta'ala Allah gulti kuma da ula ika sai ai ma kumul wari zai wa kuma ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وند أدما يمد دوين كازيات لنتاوي يمد أدما شو وند تامن ناسو توتي دياب ungo zanna ungo kannu ungo kalangai katen شروع أعرف a a rafa da baya kurashe garu ruduwan ya suna kati kanuwa zanna anti kati daji na alan ka wuri ji ka damal mai mana zana am kundon zangala da nya daji dibiya angala kal kallo wal zana ma da a rafa ta da sakin am duwan yi kirma awa ba amma kundon zangala zana a rafa ta da sakin daji kuru am arafa ga ga gubu surakin jabila tani ma am kala kalanga wele Mumin na zanna la sototana angru kanu la sototana daji na allin kannu sodu zannawa bozai abisan duro gunzai ngodo sadi an ma sakana allin wanada ashabul jannati ashabun na, kannu so zannawa bozai a wado guzai din an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan da yawa da sana da ishe na yana goshi jire gilene lida na wuzo fa hal mawa a da rabbukum haka nan dia na uwawa awwa duro gwanza zana da jire na uwawa na am na yana gaza na uwa hmm, gulzai da dingari gulzai ya fa azana mu'azinu bainahum da war matuma war majil katin zan am a arafa da manazai allanatullahi ala zalimin kintutu rahma ala ya ta wasu suna kala nan dizal madela allazina yasudduna an sabilillah sanidu diwal ala be can tutsana wa yabghunaha iwaja shazi mazana wa hum bil akhirati kafirun la yarawa jinu can an masu wa bainahuma hijab kate zanna wuda kanuda hijab beji samana almanatin dinka wa alal a'rafi kala kuru a'raf kama gardu wakati da ana ma'adin rijalun be gabeji ya'rifuna kullam bisimahum am kanun manazana ma adiya no zana am kanun manazana adiya manazana ma no zana kullun da so alaman zana wa nadaw ashabul janna zannawa bozai an salamun alaikum nazilan na murce kama ya nazilan ta wasu lam yadkhuluha sandil kuruta mu zanna duro amma wa sanditin ma zana duro ta wai za su rifat abu saruhun tilka a ashabin nar sa fuskan da kalatsa ya da ka noso ya san duro ƙaru da yi guzai rabba na kama da la ta ji alna wata an dimi ma alqawmi zalimin rako zalima ada adun wata soto sami sa gujewa ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون سعيد بن جبير بن فوتو فانتنا أن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود أرجاك ما عندي شلن توسيق قال قل زنا يحاسب الله الناس kamar da amma wa sirin yau qiyamah la yara wajiya faman hasana hasanatu kam walja mangala zidin aksara min sayi sayyi'atihi dibin zida kowane ma bi wahidatin fallon yin kowane ya yi dibin zin san maka man shiro wazi ne da halar jannata zanar rasha sukin wa man kana sayyi'atuhu kam waljiya dibin zida aksara min hasanatihi mangala an zidiro shi mangu woro walja anda bi wahidatin fallon do ya yi, da halar nara kan rogayin sun makara a ƙaunullah ta kira wurin gwa aya da faman taƙulan mawazinuhu da jikan mizan zukuro jiya fa huwa fi ishatin radiya fa amma man taƙulan mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya kan mizan zukuro jiya kanin ga arjata rugayin wa amma man haifar mawazinuhu fa ummu hawiya da ji ayan jari kira wurin sun makala kurwaltu gulonan innal mizana shi mizana din ya huffu kambar waljin bi miskala habbatin alama awju burata bi gayyaye wa yarju kurushma kurwujin adilin awju burata bi gayyaye wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu ngila za jibin kalkal janda kana min ashabil arab da daw ashabil arab rogayin da ya ifu ala sirat da sirat la sandaro zai summa urida ahlul jannati zanausa dirfulatin wa ahlun nar kanusu yasandiru fulatin fa iza nazaru ila ahli janna da nawzu asoriya qalu da salamu na alaikum na murshi nan diran tawacci wa iza abu absaruhum ila yasarihim wa fil anzaru sim zakalati anda ra'au na nar kanu su asori fa qalu da yugo zai rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin kuma da wace tun jadwan zalima ada wace roto so to sami da guzawan da ja'alna gadro ta'awwazu billahi min manazilihim alan zilwatai soto tujir a ta'ala din fa amma ashabul hasanat am gunnan zangila zina ma'arif fa nuran tandura kamar da nur tagirocin yamsuna bihi shirin baina aidihim fun zayin nur fallatin wa bi aymanihim kumran zallayen abdin yawma izin kinji wa sorojin Allah sadin nuran nur kallanze wa ala sirati sa siratul isya salaba Allahu wajen wa munafiqatun munafiq kamuwa da nun zabar wajin falamma ra'a ahlul jannati ma laqil munafiqun zanna wusa aw munafiqar wa azna ma soriya qalu da sai dugul zai rabbana atmim lana nurana kaman da nurna nur ka andi da anjur ta ne, mana an dai anjur anjur kulli kira su da hatta na da kogi a wasu kubron munafiqun nur sanna sa siratul kayyan nur da goze din kan gidi yukhadi'una allaha fi bidayatil amr ala faizana soro bari arab lamar ila din sasan dindin yalan ala faizana wallazina amanu mu'mina su faizana amma san dino zai wa ma yakhda'una illa anfusahum duma faizana ba illa kala ta faiza an ma suka da na halanci salatu yaro kashin ya fasuliba nuruhum da nur da da gowat baro walon da ji kuwa ba silin mutukul muskura ba ta muna da ji mu'mina so diya zai da rabbana atmim lana nurana kaman nurin da ta musa ne kullu nurin da ya ladin samata moyi afiya afiya na so da san ala rusul zangorotu sani ashabul araf din fa inna nura kana fi aidihim nur mukon zan amma fa lam yanza min aidihim nur da san ya kwalzin sai fa hunalika yaqulu Allah ta'ala al ma suka kamar da gugin lam yadkhuluha kurzan nadura tamuyi amma wahum yadma'un sanni tuma zana dalil nur da rikoti nan ga duro fa kana damu na annahu tuma zana ma'ad dukhulan fil janna zanna roga wuri tuma za da jiwa na da ashabul a'raf am arab de bozai rijalan kon ga falfal surkan welan asuzana zana bada bozai ya kun bi simakum siffan zan sande asuzai balu da su ha adi inde koi ngode yi dole adi jima galu yi adi jima mai yi ma agna ankum jam'ukum aw wani dunya ya samnu wada ay maron nan dor fayda ziwa wa ma kuntum tastakbirun num kuran dor dunya jiwa so nan dor ay maron fayda ziwa ngode a haula'i allazina aqsamtum amru can kashi buwa kalan zan la yanaluhum Allahu bi rahma Allah ya cin rahma kin banu da udkhulul jannata to kamar da ya sandura zannar rusuttuna لا خوف عليكم من ذلك ريتي باو ولا أنتم تحزنون من ذلك ريتي باو سيدنا كمان يقول زيسو تزنا زنانا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونادى أصحاب النار كنوسي دابوزي أصحاب الجنة زناوسوا an afidu alaina min alma in ji do zanna bi daga na lafi sanoye aw min ma razaqakumullah aw bi aw kuma da arzayin nan duran zanna kan buye da anjiro sadoye inna ahlan nar kanu so do yastagituna bana ma zai bi ahli jannati zina wasu inan wa yadlubuna minhum na zanawin ma zai an yafidu alaihim min ni'am nyama alkafira nguvu za nauro fina allan ganaya ya sadu wasa gulzai allati yatamatta'una biha min sharabin wa ta'am kan ya ka jiya kan buye ka ibn abbas gujin yunadir rajulu akahu da jikan numai yan zana zanna lambe jada bojin ya aki ya ya yana in a gitsini bana su ne fa inni qad batin san maso ba wartana fa afid alayya min alma'i injila na gana lafi su ne da jifa a mari ishin zanna madro ajibhu ya shiro. فيقول yaqulu da azana جواب dai jawabicin inna allaha harramahuma inna allaha harramahuma alal kafirin kamar da haramzo na kan jasor abi darda yi gujin inna allaha yursilu ala ahli nar al-ju'a kamar da sukunoti kanarin takan nusoro hatta yazdadu azabuhum azawun zadika wa titirga nan garo da fa yastagisuna ma zai fa bidari da kari kwalkwal welan sanja bana zai nabatun rutba shi jiri a wala rijin kirim ya ji yusan ma birkan sun zu birkan. san gamdu jiya allah da dare dugul zai shiro la ta karbu ho dabba dabba so mai tun ma sha zawin bali na tiniri hi kainu a nan gaduro la yasminu ti ya garjin bawo wala yuguni min ju'in kurun kana bi yasidin bawo jiri adad kanu so doro sadin zawin jiri kumbudo yin karime zuin madu wa qalu da jugul zai inna allaha kama da ala da harrama huma alal kafirin in ji zanna bi akan bu zanna bi hade kama da haram zuna kirjaso in ji so le kirjaso din allazina takhazu dinahum lahawa sandi adin zada gozana aw biskewero made wala iban aw biskewero aw kasuwal jiro gozana made jirin adin na sata ima da wa garratuhum alhayatu dunya kan ga dunya bi sandi afai zina made wanda fa liyoma ko allan yawo nan sahum an dai sanda kullen azawulan kama na su futu a adin kwalzana da yi lika ayyomihim haza ko allan azawu za ka kalzana wa ma kanu bi ayatina walzana ya jihadun kan bi nan nan ga duros kuma da sakkono ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ۖ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ولقد جئناهم بكتاب sanjiro ishi ma'ana kuti yana sanjiro kitabu luran na fassalnahu bangi yana sanjiro ala ilmin kala hujjabin hudan kashima rozubkono luran din wa rahmatan umaru kan jima liro zubkono amma duk soro bin ga duk waljin li qaumin yu'minun sai amdu watin imana ar waljin ni mu'min no walli ya da luran da kashi mu ma no waljin da jukuru rahama ro nyiro waljin hal yanzuruna illa tawila awi sai je zai illa hawar zai fillati je zai kuma tawila ya ti tawiluhu don bayan wa ma yaqulu allazina nasuhu amtan luran da jasa kwanzana masu dai gulzan min qabl burolan ja ja'a rusul rabbina bil hak hakika rokin gawa kuma an jiro jire na duwai ga maga yandeo fa halla na min shufa'a ko dai kawo man be juwa fa ula an da sat kain ma. aw biya an da kalaksa fa na amala ghaira allazi kunna na amal kun dan ne diyan bron diyana dai jiri gi kada fasuru anfusahum am ay kalan zaro asar sarwantuna wa dalla anhum tadru fetuna ما كانوا يفترون أعود وقتل أن تنا مريض كما جسدنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله توكتا كمان دوشما ألا الذي شي خلق السماوات والأرض سمع تديا ألكسنا ما في ستة أيام سرقه أراكبلا sun mastawa walti kamar da kirmain za kalkaljo alal arci kala arshin zubela da jina allan ku jin nadi kula a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi ni? an girnuyin wa ma mai duwai shidiya alif suna kawo indilan wa taj'aluna lahu andadan wa san bashir kemi ma'u kam duwa kida ada sunna manno nuwiro walona zalika rabbul alamin shi ma kama alam ganabi وجعل فيها رواسي كركو ترجو سورة دي درو من فوقها كلا تشري دي وبارك فيها سورة دي رو برا دبچو بندرنزا كاجمزا انجنزا غري فايدة مدا وقدر فيها اقواتا كمبونزي سورة درو انجلجو في أربعة أيام سورة كاو ديويلا سواء للسائلين أرما جواو وكم كورو مارو ثم استوى إلى السماء كالكلوات سميرو wa hiya dukhanun sami kalazir kange fa qala laha sami roguljo walil ardi jidi roguljo itiya dau'an amarin yiro aro kanga yondo kala hangul nobela wawa au karhan au bulan qala ta sami a cidiya jisoi gulada a taina da'iyin kala hangan debela nya gayyana ya kama fa qadahunna kuma de hom sab'a samawatin samiyatulur fi yawmaini suraka in develop wa auha yabcuwa fi kulli sama'in sami wa sura amraha lamarza wa zayyana sama'a dunya sami dunyawi ada zayaye bi masabiha shilowan wa hifzan shilowan ziyoya zalikan gaijun da yaro ruwa yawo takdirun galtidwan al-aziz mai duwaye rakkata wa al-alimu mai kida awalam yara allazina kafaru soyi wasan dikir diya so diye anna samawati wal arda sami a ciriyan diso kana tara ta kaca na fallon mutkata fa na huma san diya waje wa ja'alna min al ma'i injilan alkayya kullu shay'in atuwaso a fiyo soro kanin ga cirzan tiye injilan afala yu'minun atusun amso ya sasaran bawa wani kumande wanda kumande kiran zaru cirowa ya ji kala arshi zuwen kalkallatin malama cabe a wado ta wata na kamande di darason je jige gulle min kamande di kala arshin zen ge gulle kala arshin zen fud da ta kamande shi ma guzo alal arshi stawa kala arshin zen kalkallati kurna atidin zai ronge alamna arrahman au allah sun zubozin yaye sura ga dalin arrahmanu alal arshi stawa guzna kala arshin zen kalkallati shi kamande di da ji ulama ya guzna hadin wal istiwa'u ma'lumun si kalkalti kuma ndeɓe aɗe nowata jibiro da turo ma anda amurin amrun majhulu lamar don dumai no mara korma alama sifa kuma nde ran nimi dai jibiro kalkalatu da ran nonin ba shima a wanzu no zo amma kala arshi zubela ndara son ilmu zumbeji fantin zumbeji kurun zumbeji mana ndara son ya surin ya fanjin ndaran karame ya surin ne ya fanjin ne ni dadin karamo no zunai yugushi lailan nahara tamjin bunewe dubdowa ya dulubuhu hatisan majin kama za a zallatar wa shamsa wal kamar ade ma kausuwa kumballa wa nujuma shiluaswa musakkarati sakarata bi amri amri kama da bela ala lahul khalqu wal amr walziwa wa ya kama da amri ya kama da wa walzina tabarakallahu kama da da darasu lipsina rabbul alamin kama alam ganawi ادعوا ربكم تضرعا وخفيه